kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Komodo Ibi Kulle da Ramola. Cikin wata sanarwa da ya aiko mana, ya ce jiragen yakin Najeriya sun halaka kimanin 'yan bindiga goma a wani daji da ke dab da birnin Gwari da makan dutsen Janko a jihar Kaduna. Wannan farmaki ya biyo bayan umarnin da rundunar yaƙi da 'yan bindiga daɗi wato Operation Hadarin Daji ta bayar na afkawa duk sansanin da ke zama maɓoyar 'yan bindiga daɗi. wannan farmaki dai na zuwa ne bayan wani hari da 'yan bindiga daɗi suka kai wa sojojin najeriya a ƙauyen sunke da ke ƙaramar hukumar zurmi a jihar zamfara da ma ƙaruwar ƙauran waɗannan 'yan bindiga zuwa wajajen birnin gwari Eya Komodo da Ramola ya ce babbar manufar wannan farmaki dai shi ne don tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin jama'a a arewa maso yammacin Najeriya mai fama da bala'in 'yan bindiga daɗi. a cewar masanin tsaro farfesa muhammed tukur baba dan iya mutum biyu wannan sabon salo na sojin saman najeriya ka iya kaiwa ga murkushe 'yan bindigar a gaba daya wato abin da zamu iya cewa kai wannan dama eh, wani tsari ne da sojoji da yawa suke yi kamar a eh, lokacin yakin vietnam da sauransu amerika ta yi irin amfani da irin wannan jiragen sama da ko kuma zan ce sojojinsu na sama za su je wuri su kai farmaki ta yadda shi wadda ake yaƙi da shi ba zai samu sakat ba sannan kuma amma sai a bi da sojan ƙasa kamar wato dai a share a barbada musu harsashi daga sama na ƙasa kuma su bi su share wannan a yunkuri da sojojin suka yi gaskiya ne a gani na ya dace kuma abu ne da ya kamata tuntuni da an yi tunanin haka a yi shi a dajin na zamfara dajin birnin gwari da sauran wurare. Ina ji insha Allahu aka dai hana su sakat sama da ƙasa duk ya kasance ana yaƙi da su insha Allahu za a samu sara. Eh, Profesa da yake yanzu hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce za ta ci gaba da mamaye wannan daji na birnin gwari da sauran wurare. Kamar ta yaya hmm. wannan hoɓɓasan nata zai taimaka wurin kawo ƙarshe waɗannan 'yan bindiga? Wannan hoɓɓasan zai kawo samun nasara don kamar yadda na nuna ma shine kamar an musu laima ne laima ta zo ta rufe su ya kasance daga sama ba su samun yawo ba su samun shawagi nan zuwa nan ya kasance duk wani motsi da aka yi sojan najeriya za su gan su su kuma yi maganin su wasan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya